Hukumar ta NEDC dai ta ce wannan gagarumin tsarin na daga cikin bukatun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ganin an farfado da jihohin yankin Arewa maso gabashin ƙasar da ya fuskanci koma baya sakamakon hare-haren mayakan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka hada da jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe. Kuma tuni hukumar ta haɗa masu ruwa da tsaki tare da gudanar da bincike a ƙananan hukumomi 121 na jihohi shida da ke yankin a wani mataki na gano hanyoyin da za a bi don cimma wannan manufa. Babban sakata Sakataren gwamnatin ƙasa a Najeriya Boss Mustapha ya yi ƙarin haske game da ci gaban da tsarin zai samar wa yankin. Abin da ya sa aka yi wannan plan da aka fara shi an yi stakeholder consultation daga, local governments aka soma ma har aka zo kan jiha kafin ma yanzu ana magana da stakeholders donor partners ana zato ko United Nations ma za ta sa hannu da kuma 'yan kasuwa daga, daga budget da ake expecting na about 31 trillion din nan kusan 80% zai zo daga abin nan private sector ne ba ma daga kuɗin gwamnati ba. ba so an samu kowa a cikin wannan rumbun kuma ina son tabbatar mun bi wannan tsarin yadda aka shimfiɗa shi za a samu nasara na tabbatar kuma da wannan tsarin za a samu canji a northeast kuma mutane za su samu su koma rayuwarsu na da hukumar ta ce tsarin ya kunshi shirye-shirye sama da guda 500 waɗanda za su inganta tare da sauƙaƙa ayyukan ci gaba na zahiri da zamantakewar shiyar da aka ware shekaru goma don aiwatarwa wato daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030 gwamnan jihar borno baba gana umar ƙara zulum ya bayyana cewa tsarin zai matukar rage wahalhalun da mutanen yankin ke fuskanta la'akari da irin ayyukan da aka sa a gaba. Mun samu <clears throat> wannan master plan din shi zai zai nuna mana yadda za mu tafiyar da kasan mu gaba daya. Wannan aikin sun yi shakara guda biyu kuma da sanin mu da sanin mutanen mu. So kowanne jiha a Borno da arewacin Najeriya zai duba wannan tsarin don saboda gabatar da ayyukan da ya kamata za a yi don saboda a samu sauki a North East. Na tabbatar insha Allah ba yawan kudin bana wanda za mu sa ido kuma za mu tashi matabatar cewa kudin da muke da shi an kashe su bisa ga adalci abinda ya kama daga mutanen da suna kayuka har zuwa sama a state zuwa state governors da kuma ministocin mu za mu zanna da sarakunan mu matabatar tabbatar cewa abinda ya damu mutanen mu shine za a yi wannan tsari. Babban shugaban ayyukan jin kai na hukumar Musa Umar Yashi ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da aka cimma kawo yanzu. Mun cimma buri abin da za a iya cewa kenan yanzu kuma kun san abin da ke fili kuka je north east yanzu za ku gani ana kaddamar da mu muka dora da cewa yawancin jama'ar mu suna cikin wani hali na maganan wanda ake kiran su yan gudun hijira bar cikin damu da suke cikin su fara sanin inda za su zauna kafin ka ce ko ba shugaban kasa ya bada e, umarni akan cewa to mu ga mu fara gida musu gida na dubu ɗaya tukun gidaje a Borno yanzu akwai ana nuna gidajen da kuka gani gidajen nan bai fi bai kai shekara guda ba dubu ɗaya gidaje na wannan a yan gudun hijiran mu aka bada gwamnatin jihar Borno ta fara basu da ta rarraba musu yanzu jihohin gaba ɗaya sauran biyar din nan kowanne akwai ɗari biyar biyar da muka fara an yi nisa. An dai kiyasta kashe kuɗin aiwatar da aikin akan naira tiriliyan 31.1 kimanin dala biliyan tamanin, wanda ake sa ran samu daga haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki ƙungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu na ciki da wajen ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.